ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجين معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضه عليه قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال an karbo daga ibn jurai daga afa yace sami'tu ibn abbas radiyallahu anhu ma yukhbiruna yace naji abdullahi dan abbas Allah ya tara musu yadda yana ba mu labari yace ya kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya faɗa wa wata mace cikin mutanen Madina samma ibn Abbas ce Abdullahi dan Abbas ya ambaci sunanta amma mai riwaya yake fa nasitu ismaha sai na manta sunanta to ita matan ita ce ummu sinan al-ansariya a wata riwaya aka ce ummu sulaim uwar anas mun gane ko to wannan ita ce ummu sinan manzo Allah ya tambaye ta ce me ya hana ki ki fito ayi aikin haji tare da ni halat sai ta ce kana lana nabihun farakibahu abu fulani ai muna da abar hawa wacce muke tayarwa da ita sai uban wane yani mijinta kenan ya dau wannan abar hawar ma'ana ko motar gidan guda biyu kenan daya ana shayarwa daya kuma an dauki an je haji da ita kenan to sai ya saura ita ba ta da abin da za ta je haji abin hawar ta abar hawar ta su sai mai gidanta shine sai abu fulanin uban wane mana mata suna girma mazansu tun farko har zuwa eh, rayuwa ta tsara ta tsare in ga matsala ta zo to wani abubuwa ne suka zo ko koyan tabi'un wa'ansu ko al'adun wa'ansu ko turawa ko boko ko menene to shine sai ga wa'ansu al'amura da suke da daraja a cikin addini a cikin al'ada sai ga ana baya baya da su ana aro wa'ansu al'amura da ba su da daraja ba su da mutunci a ɗauke su su ake amfani da su shine tace ai uban wani tana nufin mijinta kenan da dan kuma wani dan ta ne yace ya dauki abar hawar ya dau ɗansa sun je haji sauran ɗayan abin kuma da shi muke shayarwa na je na ɗebo ruwa na je na yi ai kaza yasa ban samu damar tafiya aikin haji ba wata raka lana mabihan sai ya bar mana abar hawa ɗaya nan zahu alaihi muna zuwa muna shayarwa ko ta shayar da gonakinsu ko ta ɗebo a sha a yi wanki a yi bukatun gida da ida da wa'annan ruwan ma'ana cin zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan sahabbai suna yi wa mazansu hidima mun gane ko haka asma'u ta ce matan uwa asma'u yar abubakar yar uwar na na aisha ta ce zubair zubair ya kasance zubair shine mai ilimi ko zubair ibn al-awwam ta ta kasance tana masa hidima ta je ta dauko abar hawarsa ko doki ne ko a kuma ne ta je ta ɗebo abinci ta yi kaza da hannunta tana masa hidima masu ɗimbin yawa to a yadda aka yi kenan aka samu albarkar rayuwa ba a ce ka tilasta mata aikin da ya fi ba ka'ida da manzon Allah ya ajiye yace ikhwanukum khawalakum ɗan uwanku mutane Allah ya kaddara suka zama masu nufin hidima ko barin gida ko yaron gida ko ma'aikaci ko mai gadi ko mai eh, ko masinja duk ba mutane ba ba su da jini da abin na adikansa da jiya ba sa jin daɗi Allah ne madaukin sarki ya ce don mutane su zama fihiyyan wannan in ba haka ba duk kowa aka ce ya samu katarsa waye zai zama mai noma waye zai zama maɗinki waye zai zama dan zaben kiyakiya waye zai share maka gidanka waye zai share maka ofishinka sai Allah ya sa wane hanyar samun kuɗin sa sai yayi masinja sai zai na share maka ofishinsa ofishinka ba wai ka ji bane wurin Allah madaukakin sarki haka Allah ya tsara rayuwar dan adam amma karshe wurin Allah Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum yasa ke ƴan uwanku ne Allah ya kaddara suka zama karkata shi ke share ma gida shi ne garden boy shi ne manzo Allah ce duk wanda Allah ya sa dan wanka yazo karkashin hannunka yana yi maka hidima ko aiki aiki ka ciyar da shi da cikin abin da kake ci ka tufatar da shi cikin abin da kake tufatarwa kada ka ɗora masa aikin da ya fi karfinsa in ka ɗora masa ka taimaka mai dokar da manzo Allah ya dalilin wannan shine Abu Zarri ne al-Ghifari cikin sahabban manzo Allah wanda yake yana cikin zuhad manzo Allah yake wani cikin ku zai mutu shi karai a jaji waɗansu mutane muminai su zo su ganshi su tsinci auke shi miki kaza kaza kaza kaza yasa lokacin da yaje ka aita zai mutu yace man ya ce matarsa tace gashi nan ta zo ga shi ka mutu ba ni da abin da zan binne zai maka sutura dan abin ne ba zai isa ba yaya sai tace ga ta hango wa'ansu mutu sai sai sai mata babu damuwa ke kadai ki aiko kada ki ji damuwa Allah zai kawo inda za su za su dauro nauyin su misra kace gashi inda muke ba kowa rabiza kauye ne daga hanyar Madina za ka can hanyar ta rabizin rabiza sai ce a'a na taba ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muna zaune da ni da wani da wani da wani yace Suhad shi na wata rana aka ganke yana tafiya shi da yaron gidansa baransa kenan ko yaron gida ko bara ko mai aiki ko ya ake faɗa ya sayo riga yaron ya sa irin wannan riga yana tafiya misali in wanda ya ce in aska biyu ne in menene da menene an yi sabanin abin da aka saba in ka sa in ma irin wannan zai sa sai zama tsohuwa wa tsohuwa wa ka sa ta kuma ka sai ka bayi amma ka sa sabuwa ga gafa ya shi kuma ya sabu ga gafa ya, ga kwado sabanin al'ada mutane bai gudana haka ba ta gudana haka ba ko to sai aka ga Abu Zarra yana tafiya irin kifar da yasa yaron gidan ya sa mai aiki mai hidima kenan mai shara ma tun ko mai gadi sai mutane suka ce a me ya faru ne in nan ne sai ka sai a ci hankalin ka yayi ba za a yabe ka cewa kai sai a ce a wani ko an yi jefe shi ko an ne sai ai ai yayi masa sihiri ne yayi masa yasin ne yasa sai su ma mutane ai sai mamaki suka ce ya Abu Dharr me ya faru ne ka sayo ta wundiya ko askadu biyu misali irin su shi kuma yaron ka ya za sai ce abin da ya faru shine ni sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummihi fa qala rasul fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innaka mur'un fi kajabiliya ikhwanukum hawalakum sai kawo karshen hadisi yace abin da ya faru shine wata rana mun taba mutu da wani sai na zage shi na aibace shi da yace yabnat yabnat sauda yace kai dan bakar mace uwarka baka ce da manzon Allah ya ji zai ta duk abin da zai kawo bambanci kabila ko jini ko wani abin da ko kira zuwa kungiyanci ban da kungiyan taimakon kai da kai ba ana hasara ne ana ne duk ba muke magana kungiyanci ba muna nufin kungiyoyin taimakon kai da kai ba a gyara wuri a yi menene su wannan kungiya ne dan a gyara ko ba dan a rarraba kan musulmai ba ko muna nufin kungiya dan a rarraba kan musulmai shi ne duk ba muke magana kungiya abin da muke nufi kenan to manzo Allah duk sa'an da yaji matsala ta tashi haka ba zai bar wannan lokaci ya wuce ba wata rana sahabbai suna zaune muhajirin da ansarai mutanen makka da mutanen madina sai shi dai zai dan ratsa haka sai wannan kafiyal al muhajirin wannan kafiyal al ansar ma'ana kabila shi ya shigo kenan ko bambanci kabila ce ne tare da cewa kalmar muhajirin wal ansar duk cikin alqur'ani yabo ne ko zargi ne yabo ne amma da aka yi amfani da ita yanzu dan kungiyanci sai manzo Allah ya ce abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azhurkum tun ina nan ke nan kuka fara kabilanci da bambanci da kungiyanci abi da'wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum ma gudanci kuma kuka fara tun ina nan kafin na tafi kenan wannan yace ya lal muhajirin wannan yace ya lal ansar to ne za a yi kenan ba fada ba sai manzo Allah ya kwabe to shine da manzo Allah ji Abu Zar ya aibaci ya aibaci ya aibaci ko ya aibata wannan mutumin da cewa uwarsa bakaki to menene ne zai uwarsa baka ce ko jafe ko fara ce me ya laifin sa haifarsa aka yi ya samu kansa ya zai wannan aibi ne ana aibata mutum da kuskuren da ya laifi ya jawo maka amma yadda mutum ya samu kasa an haife shi me ya laifin sa sai manzo Allah ce ne innaka mur'un fi tajahiliya mu kalli darajar Abu Zarra mukalli kuma wanda suke fada da shi din suka yi mutu da shi din duk yadda aka yi kasa da Abu Zarri yake a cikin daraja da tsaubata da dangantaka da komai dan Abu Zarri ya zama balarabe kenan wannan kuma ba balarabe bane kenan tunda yake yabna sauda ba haka bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadace ce in a'ayyantahu bi ummihi ka zo kana aibata shi da uwarsa kana cewa wata kaza kaza a mar'un fika Ka ga fa kai Abu Zarin kana da sauran maguzanci au kama kala Ka ga fa Abu Zarin kai kana da sauran maguzanci dan me zaka aibace shi da cewa uwarsa baka ikhwanukum khawalakum yan ku ne Allah ya saka suka zama karshen suna karkashin ku ولولا ان تكون الناس امه واحده كو لجاء الحكم الله مدد من جرجه da cikin alqur'ani shi yasa duk sa'an da Allah ya kaddara wani ya zamo karkashin ka kada ka ga cewa kafi kana ganin kafi shi a waye gari wurin Allah ranar lahira shine ke sama kai kana fiddarsul aswal min nabai da haka manzo Allah ke rubba asa akbar an kuna inda Allah afsal to da yawa zaka ga wani ba shi da matsayi a cikin al'umma yana nan ba shi da ma abin da zai ci ba shi da ma kyakkyawar tufa amma wurin Allah ya fi duk waɗanda ke zaune wannan wurin kila albarkacin da Allah ke kai musu gudunmu a ba sani ko su zage shi sai su wulakanta shi ba haka bane sai abin da yasa ga ina tafe da shi kenan tunda na ji manzon Allah ya faɗi haka to zai saba abin da manzon Allah ya faɗa to tun daga nan kaga ƴaƴan gidan su yaran gidan sun ji daɗi kenan in abinci ne za a ci ne tare ko a rage musu tufa ma sai an ba su to shine dalilin da ya yasa kuka mun fito muna tafiya tare saboda abin da manzon Allah ya faɗa yake kana da na madihan yake wa uban wani ya je aikin haji da abar hawa daya dayan kuma ya bar mana muna shayarwa da gona ne ko gida ko menene to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaga ke ummu wa ce ummu sinan yake kaga fa idza kana ramadanu ihtamil to in watan azumi yazo ki je ki umra fa inna umratan fi ramadana Hajjatu. ma'ana yin umra a cikin watan azumi kana da ladan aikin hajji duk sa'an da aka ce in kai kaza tana da ladan kaza kada ka taba tsammanin cewa kaza din ne yi daidai da wancan a'a an baka ladan ne amma matsayin ka bai kai wancan ba in ba haka ba sai zama mutu ya yi cikin azumi ya wadatar da hajjin farilla na ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qul huwallahu ta'dilu ثلث القرآن معنى ذكرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دنيا الله يبارك لا uku na alkur'ani sai Allah baka shi in ka karanta so uku da niyan Allah baka ladan alkur'ani sai Allah baka ladan karanta alkur'ani amma kai da wanda ya karanta alkur'ani tun daga farko tiryan tiryan har ya kai karshe da matsayin daya har abada matsayin ba da ba wurin Allah madaukakin sarki addinin addinin musulunci ne Allah madaukakin sarki da jin kansa in aka waye gari kullum kana sauke alqur'ani ko kwana nawa ko kwana sai aka zo kuma shagala ta zo ta sami ka ba za ka yi ba to shine sai kai karanta kul huwallahu da niyyar cewa Allah ya baka ladan karatun alqur'ani ko ma ya ka ko ma ya ka lokaci ya kai yanzu karatun ba zai yi a koya ba amma an haddace alqur'ani sai ce inna Allah madaukakin sarki ba zai haramta miki wannan al'amari ba ko ko abba ai duk an da ka tashi karanta kul huwallahu su uku da niyyar cewa Allah ya baki ladan alqur'ani Allah zai baki Allahu dan lokacin yanzu karatun alkur'ani ba zai yi ba a koya an kusa rukewa al'amari yi nisa a zauna a iya fatiha ma sallar da karba abin da ake so kenan to irin waɗannan su ne ake nuna masu iyaye da kakanni da mata saboda a samu cikin dan lokaci kaɗan duk a tattara duk bata lokacin rayuwa da aka yi shekaru da sauki shine subhanallah, wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kamar yadda muka sha bayani akan wannan manzo Allah bayan an yi sallah asuba ya fita je unguwa kan ya dawo lokacin rana ta fito wata mata mata tunda manzo Allah aka yi sallah ta fiyarta ya bata tana jan tana kirga ƴaƴan dabino ko wata tasbihi take yi ko menene ga sai manzo Allah ya je dawo ya taurar da yake har yanzu kina kan wannan abin da na barci na tafi na dawo take yi eh, ana nan ana ta fama ana sa rai ko ba haka ba ne? sai manzo Allah ce kina so in nuna miki abin da yake wannan da take yi sai ce to kice subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan fada so daya ya fi duk abin da kike tun bayan sallar asuba hayyan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai nuna ma kalma da take dauke da sinadarin da za ta kankare ma zunubi banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai tsaro ma addu'a wacce take dauke da fawon da za ta daukaka darajar ka wurin Allah madaukakin sarki duk al'umma baki ɗaya su haɗu ba za su iya kawo daya bisa dubu na abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo yasa aka ce mutane dan Allah mu hutalce kanmu mu daina yaudarar kanmu mu daina fada ba ba dalili mu daina duk abin da ya zo daga manzon Allah ya fi duk abin da wani ya kawo akwai wani makhluki da zai ce a'a akwai wanda zai daga hannu ya ce ba haka bane eh yaya ba daɗi to a tafi ba komai fa inna umratan fi ramadana hajjatu Yake saboda yin umra a cikin ramadana hajji ne za a baki ladan yin hajji aw nahwa mimma kala kala aw kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shine aka ce abinda ake nufi shine in aka yi umra cikin ramadana Allah zai baka ladan aikin hajji amma ba wai darajar ka da wanda ya aikin hajji ɗaya bane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka kashe cikin yakin ta da addinin Allah ya samu shahada mace ta mutu a cikin nakuda ta samu shahada mutum cikin sa ya rude da dare mutu mutum gini ya abin nan gini ya ruɗe fado kansa ya mutu mutum ce duk shahada ne haka kuma waka ce man kutila duna malihi wa irdihi wa ali wa shahidu an fashi suka zo maka za su ci mutuncin ka ko iyali ka kace aka kace ka aka ce ka samu shahada amma shahada ladan shahada za a baka ko kai da wanda ya je yakin badar ko uhud eh, kai da wanda ya je yakin dan tsuntsuwa ko menene ne Usman sai eh ah, da suka je yaki ba wajen gwamnati kana gidan ku dan ka samu za a baka ladan shahada haka manzo Allah ya faɗa ko amma matsayinka da su ba dai bane dan Allah ce wala sabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum Allah ko sauran iyaya suke rayuwa a wannan wannan abu ne da babu wanda zai iya nuna maka yadda wannan rayuwa take rayuwa ce wacce baka santa ba abinda kai ka sani rayuwar duniya da abinda take dauke da ita amma in aka tambaye ka ka taba rayuwa a cikin cikin baban ka wata tara wata tara baka sani ba amma wata uku ka zamo mutum har an saka wata hudu da kwana goma ka zama mutum har an an saka masa rai wata nawa kenan kai kana yunkuri a cikin cikin baban ka ka abin da ta ta hanyar eh, cibiyar ka kana ka a wannan rayuwa kake ba rayuwa ba wanda dan adam ya fito cikin cikin babarsa akwai wanda zai iya taba yaya na rayuwa ya tuna Allah ne ma ya tabbatar da ke shi kararin mace ne wannan cikin kariya kake ba abin da zai same ka cikin mahaifa cikin ciki cikin menene da menene duk kana cikin kariya ka yunkura ka juya ka yi menene da menene rayuwa ce kuma kana cin abincin da babu ka ragowa da menene da menene a cikin hanyar cibiyarta in ka ci ina ciki zuwa wannan rayuwa babu wanda zai iya tabbatar da ga da yake kana fitowa duniya wannan kamanta haka kana mutuwa ka shiga cikin wata rayuwa kuma kenan da ba za ka taba sani ya take ba sai wanda yake sai in manzo Allah ya nuna maka ga yadda yake kamar yadda yake ana binne ka sai su sada kai su ta tambaye ka to shi kenan daga nan duk inda kake abin da kake da shi kake gyara jikin ka duka ya zama abin su suka kenan kai ko ke ko ni ko wa kake menene zai saura wannan ruhin da ake son a tsarkake shi da bin Allah da ambatan Allah da zikiri da tuna Allah da salatin annabi ne abin da zai tsarkake wannan ruhi ya zamo ya samu kawan da zai ɗaukaka fil mala'il a'la fil amma in ba haka ba har abada dama gangan jiki ta kaji an ce min ha khalaqna wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum daratan ukhra dama da kasa yumbu aka hada aka halice ka ka shafa mai ka ci abinci vitamin yayi kyau yayi kiba ya ci ka ci abinci ko ina ya ka ci shafa ko ne an shafa karshe abinci ne karke me za ta tattara a kai randa kina kasa ake kallo ko na nan za a kawo ka abin ne ka a tafi shi kenan ya samu abin kan kwana nawa a duk kenan garu me zai saura wannan ruhin da aka ce kad afna man zakkaha wa kad khaba man dassaha kad ba mu da taqwaha idan ba ta yasa duk abin da kake sanna ne ambaton ana ne zikiri ne a duk kana yi ne dan ka tsarkake zuciyarka ka samu ɗaukaka a cikin malakutul a'la lokacin da za a je ana alfahari ko wanda ko wace rai ruhi na alfahari da ɗaukakan da aka samu wurin Allah na ɗaukakin sarki amma in ka wulakantar da kanka gangan jiki da ake gyarawa karshe ne ne su zama sai kuma min ha khalaqnakum daga ita aka halitte mu wannan min ne ko kowa kuma karshe zai koma mun gane ko mamakin ikon Allah madaukakin sarki sai sa malamai suka ce iblis a je shi tunanin sa ma ba shi da hankali da yake ai dan me zai ma annabi Adam sujada an halitta annabi daga Adam daga kasa shi kuma an halitta shi daga me daga wuta ko da malamai suka yi tunanin suka da shi suka a hankalce ma in za a yi lissafi iblis ba shi da hankali to a kalla a ganin da kasa da wuta wanne ne yake albano? kasa ko me ne dalilai a kan haka ka sa kwaya ɗaya ka fitar ma kwaya nawa dubu duk matattu ina za a saka su a samu lafiya sai an binne in aka bar ko ne ne zai na ta haka kasa aka sa aka rufe shi kenan kuna zaune ba za ku ji komai ba dirwan aka ina yake zuwa in ba haka ba za a zauna lafiya suka ce a hankalce ma ba za a iya tabbatar da cewa ayi wuta wuta ta ci kasa ba kasa ya ta tuta sai sa iblis kiyasin da yayi ma ba shi da hankali ya yi kuskure a cikin kiyasin mun gane ko babul umrati lailatul hasbati wa ghayriha yace babin da ke bayanin yin umra daren da za a je wajin muhassab daga nan shi kenan sai ka fiya zuwa koma gari kafatin su قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواسين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأذلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي أمرتك وانقضي رأسك وامتكك وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي nana aisha kenan suna ba da labarin abin da suke ci har yanzu muna tare da ita an karbo daga isha daga adama aisha sai ce daga nana aisha harajna kace mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muwasila li hilal bil hijja ai mun cika watan zil hijja muna fuskantar eh, watan zil qida muna fuskantar watan zil hijja ma'ana mun cika watan zil qida muna dab ko mun fara shiga farkon watan zil hijja shine ma'ana مواسينا لذي الحجة فقال لنا كما زن الله يتيمنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل دو ولا كيسون يدعو نية الحج يدعو ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل وأن كما كيسون يدعو حرما عمرة يدعو يدعو حرما عمرة يدعو حرما عمرة فلولا أني أهديت لأهللت بأمرتي كما ذا الله كي بعدني ناكور هدايا دقو جن هرمي با نما دا ناور ورئيك الحج نا يازم أمرا قالت تتشي ومنا من أهل بأمرتي a cikin mu akwai wanda ya dauko haraman umra tun daga farko wannan na man ahalla da hajji a cikin mu akwai wanda ya dauko haraman hajji wa kuntu mimman ahalla bi umratin ina cikin na Aisha tace tana cikin waɗanda suka ɗauko haraman haji to wannan hadisi na na Aisha ya wahadda malamai da yawa hadisan sun zo da alfaz wance ta ce ta ɗau haraman haji wa'ansu ce ta ɗau haraman umra a wa'ancan da suka wuce duk ne ta ɗauko haji wannan take umra to da gini akan wannan riwayar da take wa kuntu mimman ahalla bi umrati tace ina cikin waɗanda suka ɗauko haraman umra fa azallani yawma arafa wa ana ha'id ai fa adrakani yawma arafa sai ranan arafa ta riske ni halin kasancewanta tana haila fashe kauti ila nabi sallallahu alaihi sallama sai ta ba manzon Allah labari ga halin da take ciki fa qala sai manzon Allah ce irfudu umar to yanzu umrar taki ta bace kenan tunda ba za ki je yi tawafi ki je ki ba za ki cika aikin umra ba kuma ga arafa sai ce sai ki warware wannan umran babu ita yanzu yanzu za ki dau haraman hajji kenan kadai ba ki da umra umran ki ta warware ba ta Zai sai sa'annan yace wan a saki, ki warware gashin kanki wa mutashi ki tsefe gashin kanki ko ki taje gashin kanki ko tsefewa ne ko tajewa tajewa wasu ke a tsefewa ita ce hausawa ce take da ko tajewa wasu ɗan bugu ne ko وامتشتي في قيف كيفي وأهلي بالحج في أو هرما حج فلما كان ليلة الحصبة nana Aisha sai sai haka nan yanzu babu umra ta kwanke ta warware ta sake ɗaukan haramin aikin hajji? dan za a je Arafa kenan kai tsaye dan in umra take sai ta gama aikin umra to yanzu za a je Arafa kai tsaye to sai manzo Allah yanzu ba shi da umra ki dau haramin aikin hajji. sai aka je aka yi aikin haji a cikin waɗansu riwayoyi sai manzo Allah ya ce duk aikin da alhazai ke gaira Allah ta tufi bil bayt amma ban da tawafin ɗakin Ka'aba mace mai haila ba za ta yi tawafin ɗakin Ka'aba ba dan eh, saboda haka ake jan hankalin mata waɗanda suke samun haila masu cewa to malam ai malamai sun ce mace tana haila wayan suka ce mace tana haila har ta gama ko tasbihi ko zikiri ko salatin anan, ba abin da za ta yi ta zauna summun bukumun har sai ta karbi in kika mutu in kika mutu a cikin wannan hali ya nan? sallah ne aka ce ba za ki yi ba da tsawafin ɗakin ka ba da ɗaukan alkur'ani amma duk wani tasbihi salatin annabi karatun ta'awizati ko da addu'ar da zaki aya ce cikin alqur'ani ya halatta ki da niyyar addu'a ba da niyyar tilawan alqur'ani ba kamar su ayatul kursi falaki da nasu dan kariya ko dan wa'ansu abubuwan addu'o'i ne za a karanta su da niyyar addu'a ya halatta ba sai da tsarki ba amma in za a karanta kan tilawan alqur'ani shine aka haramta zaki tasbihi zaki subhanallahi wa bihamdi adada qalbi wa rida nafsi wa rida arshi la ilaha illallah, allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir salatin annabi adadin da kika iya istighfari la ilaha illallah duk zikiri don manzo aikin haji aka ce yi aikin haji duk baki ɗaya gaira Allah ta tufi bil baiti aikin haji din nan akwai kaiwa arafa arafa in barci ake yi me ake yi zikiri da addu'a da ambatan Allah ba haka bane duk wa'annan za a yi yasa in kina cikin haila ko nifasi biki kenan baya nuna cewa ki kenan ba ki da daraja wurin Allah madaukakin sarki in zaki zaki ma dan jinjirin ki kutuba a kunne kiran sallah da sada ikama zaki addu'a zaki roki Allah zaki tasbihi zaki salatin annabi zaki kalma zaki duk zikiri zaki zaki roki Allah madaukakin sarki ba zaki zauna ne a'a har sai ki tsarkaka ba a'a wannan duk kuskure menene dalili dalili shine na Aisha ta samu haila a cikin aikin haji ni aka hana ta tawafin ɗakin Ka'aba kadai arafa ba ana addu'a ana istighfari ana roƙon Allah ba halin da musulmi zai samu kai ba shi da hanyar roƙi Allah madauki mun gane ko falamma kana lailatul hasba sai aka yi aikin haji duk aka gama sai da aka zo garin da za a je wadil muhassabi a shirya a je a yi tawafil wada'i a kama hanya a je madina arsala ma iya abdurrahman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai abdurrahman da dan uwan nana Aisha ta dauke ta kan abar hawarka ku je ka ni'imi ka dauko haraman umra ta zo kai umra a wata riwaya manzo Allah ya ce ku je maza maza ku dawo muna nan muna jiran ku suka je suka dawo a cikin dare manzo Allah ya ce ma ayyari ka rasa tafiya duk baki ɗaya sahabbai kuda dubu nawa babu tafiya na Aisha za ta je ta karkata za ta je ta yi umra ta dawo aka saura ana jiran ta yace muna jiran ku anan sai da suka dawo yace kun gama aikin umra shi dawa su shi komai suka ce eh sun gama sannan manzo Allah ya ce ya jama'a tafiya zuwa Madina wannan baya nuna darajar na Aisha fa ahlaltu bi umratin makana umrati babu umrati tan'in yake babin da ke bayanin umra daga tan'in shine mas'ala cewa tan'in ana cewa masjid Aisha bayan aikin hajji za ga masu mota suna umra umra umra in ka ba su kudi su dauke ka su kai wurin masjid na Aisha daga wannan sai a dauko haraman yin umra a dawo a zo a yi umra to kayi aikin hajji ka gama kai umra amma ba ka da wata wata doka da za ta tilasta maka ko ka yanka ko ka yi azumi saboda kayan umra lafiyayya bayan aikin hajji amma da tamattu'i kai fa akwai doka da za ta ce maka ga abin da za ka yi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن عوف ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويؤمرها من التنعيم قال سفيان مرة سمعت أمرا كم سمعته من أمر an karbo daga aus daga da abdurrahman dan abi bakr Allah ta masa yadda yake akhbarahu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yace abdurrahman dan abi bakr ya bashi labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi da ya dauki na Aisha bayan kan abar hawarsa wa ya yi mata umra ya je su umra ba ya je ya umra madadin ta ba a'a ya fita da ita su je ta ɗauko haraman umra su zo yi umra tare da shi na su zo su hadu da manzon Allah a kama hanya zuwa Madina min at-tan'imi daga tan'imi mahallu shahid kenan na Imam al-Bukhari qala sufyan sufyan yace marratan samitu amran kam samitu min amri yace so da yawa so da yawa kam khabariya kasir so da yawa ina ji wurin amri قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب أقول الله ko a karasa wannan hadisi a ko akwai mutane da suke nesa akwai ruwa akwai rashin mai akwai rashin mota ko to a karasa wannan hadisin ko to babu laifi duk sa'an da kake ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da ƙarin imani kuma kana da sanin yaya san manzon Allah da kaunar sa take zaka ga san karfi sai ga Allah ya haskaka zuciyarka ka samu dauka wurin Allah madaukaki duk wanda zai yi alfahari da duk kowane ne bai kai ka alfahari da abin alfahari قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد ابن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما yace jabir ya ba mu labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanna wa sun dauko aikin sun dau da maran eh, niyyar yin aikin haji wa laysa ma ahadin ahadin minhum hadiyun babu ko ba wanda yake da hadaya tare da su ghayr nabi sallallahu alaihi wasallam wa talha sai sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai shi tare da hadaya da talha وكان علي قديما من اليمن سيدنا علي في كما يا إسو دغ كفن يمن wa ma'ahu al-hadi yana tare da da hadaya daga kasan Yaman fa sai sai a ahlaltu lima ahalla bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nayi niyyan yin aiki irin wanda manzon Allah ya ɗauka. in umra manzon Allah ya dauka sauta zama haka nan in hajji ne kaɗai, nawa ya zama haka nan in kirani ne in ta kamar ne duk yadda manzon Allah ya haka nan وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يسألوها عمرة يتي سيما ذا الله يبا صحابي إذني دو وند يأوكو إن عمرة ما كأوكو تتازم عمرة إن حج ما كبر يزم عمرة فأنا على بشيرانا تروي ساعة وحرم من حيث الحج يطوف بالبيت في طوافه ثم يقصر سعنا في سفيه ويحل سعنا سور ورئ إهرام سو سشدة كنتاية سنجلا illa man ma'ahu hadi sai dai wanda ya koro hadaya daga wajen harami shi a wata doka da ke aiki a kansa hatta ya bulga hadi mahallahu fa qalu sai suka ce nan sadiqu ila minan wa zakaru ahadina yaqturu suka ce yanzu wace irin wani irin sabon aiki ke nan yanzu dab da zuwa mina dab da zuwa arafa dab da zuwa nan mu yi aikin umra mu warware mu je ya halatta mu sadu da iyalan mu eh, mutum ya sadu da yau gobe shi ke ne da harama za a je umra ma'ana da jimi'in saduwa da iyali abin da ke nufi kina yace zakarin ɗayan mu yazo yana digan yana digan manini ma'ana kinaya ke na cewa da jimi'in jima'i ba mu manta ba wanne kuma har yanzu da jimi'in kuma mu dau harama haji فبلغ النبي النبي صلى sallallahu alaihi وسلم sai labari ya kai manzon Allah ga wani na guna guni ba wani na fakar kaza kaza kaza kaza to kala sai manzon Allah yake law istaqbaltu min amri ma sabbartu ma ahdaytu da na san haka al'amarin zai kasance za a yi min wahayi dokar ta zama haka ai ni ma da ban koro hadaya ba sai ni ma na maida na da aikin nawa umra na warware na shiga kaya na faru da iyali na kenan ma'ana maganar kenan walaula anna ma'iyal hajj ba dan na koro hadaya tare da ni ba la ahlalti da na warware wannan aikin ya zama umra na shiga tufata alabashin ranar tarwiya takwas ga wata mu dau haraman hajji baki daya wa anna aisha radiyallahu anha ya yace sai rana aisha ta samu haila fa nasakatil manasika kullaha nafsi kenan sai haila tana tare da haila sai kai duk aikin hajji غير أنها لم تطف بالبيت duk wanda ya ce miki menene dalilin da aka ce kina haila ko da sasu zaki zikiri zaki menene ya ce na na Aisha an ce tawafin ɗakin Ka'aba kaɗai ne ba za ta yi duk aikin hajji ta yi ta yi sa'ayi sa'ayi din ana zikiri ta yi arafa arafa din ana zikiri ta yi da ta yi menene da menene فقال فلما طهرت طهرت يا اننا رايت بركتك وطافت شيء طوافي قالت يا رسول الله سبت يا من الله اتنطلقون بأمرة وحجة دكا كباشي لا حكومة مدينة لأيتي بيو حج wa an tariku bil hajji ni na je da aikin hajji kadai ba ni da umra فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم كما قال الله يا عبد الرحمن بن أبي بكر تتفيد إلى التنعيم تدوك أمرا إتما تي أمرا إتما تاسم أي بيتنا فاعتمرت بعد الحج تي تي أمرا بايا أي الحج في ذي الحجة أشكوة ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جؤشم سي وانا متم سراقة ابن مالك ابن جوشم سي حديث من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا من زعل الله وهو بالأقبة وهو يرميها ينا جيفا أقبة سيتي ألكم هذه خاصة hafsa wannan hukuncin da ya sauka za a yi umra a cikin watan hajji kafin a yi hajji wannan khasa ne da ku koko ya halatta ma kowa sai manzo Allah ya ce ballin abad har abada ya halatta wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum